suna zaben irin kasuwancin da za su yi su suna kamar kasuwancin sai ya zama ta kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karamin sa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da da akwai damuwa a ciki ma nan gaba zai zai girma kallabin shirin ta wannan makon da ya kasance shiri na biyu a shekara ta 2024 da fatar an shiga shekarar lami lafiya 'yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi, shiri ɗaya tilo da ke ba mata kafar faɗin abin da ya dame su da nufin neman mafita. Shirin banda haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. mata na ba ku suna buldoza na aikin gida. Mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza. Mata na ba ku suna buldoza na aikin gida. Ina gida babu mata gaskiya akwai damuwa. Mata na ba ku suna buldoza na aikin gida. Ina gida babu mata gaskiya akwai damuwa. Mata na ba ku suna buldoza na aikin gida. Allah ya ba mu mata albarka. Ya ba mu mata ma muna tare da kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata wata mace 'yar arewacin Najeriya da ta yi fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Za ku ji kunshin albishir da take tafi da shi ga mata a Najeriya. Za mu kuma nazarci neman aure da yadda rashin kyakkyawan bincike ke kawo cikas a waɗansu lokutan ma har ya zama sanadin mutuwa auren. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Na martaba suna girmama na ɗaukaka ku mata Allah ya sa muku albarka. To kafin mu ɗora a inda muka tsaya a hiranmu da kallabinmu ta mako Linda Umaru wata mace 'yan arewacin Najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar Sin aka fi sani da ita a nan Amurka. Bari mu faro takon da haska fitila kan wata al'ada da aka gada kaka da kakanni. da zamani ya sa aka yi watsi da ita al'adar da waɗanda suka manyanta suka ce tana taimakawa a zama aure wato binciken asali da kuma halin gidan da saurayi ko kuma budurwa ta fito kafin a kai ga aure ga abin da manazarta ke cewa akan wannan batu. sunana husaina muhammad nasir wanda aka fi sani da voice of north abinda mu mata muke dubawa most of us wannan zamanin abinda muke dubawa shine na farko ya wankan gaye irin yadda yake shigan shi da komai da komai na biyu kuma sai mu fara dubawa to shi daga wani gida ya fito wani irin mota yake hawa yana da kuɗin ma da ina ce yau ya siyan min abu zai siyan min hmm, eh, <laughs> ko kuma ina ce min anko zamu mu je zai yi min to most of the time gaskiya abinda mu mata muke dubawa kenan kafin mu fara aminta wasu kuma za su je social media mutum su kalla hotunan shi su duba su gani a wannan ai ya iya wanka irin su muke so irin haka haka hajiya bisa al'ada ku iyaye me kuke ganin ya kamata a ce an dora a kai me ya kamata a ce an dora matashi akan abin da ya kamata ya hango ya hanga kafin ya kai ga auren wance ko ya kawo maganar ta gidan iyayen shi me ake dubawa a maganar bincike kafin aure wato wa'annan yara namu da suka gama magana na ɗan yi dariya a raina na ce yara manyan gobe ubangiji allah ya raya mana to amin amin to game da maganan jawo hankalin matasa da zamu game da zaɓin wa'anda za su aura mm. maza da matan to zan yi magana yana da gefe biyu amma zan yi magana ne akan inda al'adar mu ya zauna hanyoyin da ya kamata su bi su zaɓi wannan abu to ya kamata a ce matasan mu musamman maza tun da dole mu fara da maza dole ne saboda su suke hango abinda da za su aura da mafi yawanci har su ce suna so da wuya ki gama da ta hango namiji ta ce baba a je gidan wani ka ce ina son shi mm. to ba sai shi yasa zan fara da maza wato ana son farko abin da ya kamata da namiji ya duba game da al'amarin ya mace gidansu wani gida ta fito to kin ga yanzu an ce yarinya ta fito a babban gida a da mu yadda muka san fitowa a babban gida fassarar shi ya juya babban gidan ya koma wani wuri hmm. abin da ake nufi da babban gida shine gidan mutunci in ji an ce gidan manyan mutane aka ji nemo aure iyayen suna da mutunci suna da kamala sannan kuma a garin ba a taba jin wannan gida da wani abun kunya nau'in abun kunya ba na rayuwa to mu a da har zuwa yanzu abin da ake kira kenan babban gida to amma matasan yanzu tunanin su ya riga ya juya babban gida shine masu babban gini babban mota hmm. babban kuɗi da dai sauransu to gaskiya gidan masu kuɗi dai a takaice gidan masu kudi gidan masu kuɗi haka to gaskiya abin da nake jawo hankalin matasa game da al'amarin gyaran eh, eh, zaɓin aure din nan duk abubuwan nan da suke hangowa wa'anda suka lissafa a baya in suka bi mutunci da tarbiyya mutunci da tarbiyya zai ba su wannan daga lokacin da hajiya kina jin mu suna cewa su fa sun fi son wata za ta kawo dukiya daga lokacin da ka je ka nemo yar gidan mutunci yar gidan tarbiyya mai riƙon addini kai ma kana riƙon addini ai gurin Allah ake neman arzikin arzikin nan da kake hangowa wa'ancan iyayen su redimed ne wato sun riga suna shi za ka fara mm, ci ne to ba mamaki bisa yardan Allah in ka faro da ita da wannan yar talaka ne ka auro ba mamaki ku ne za ku tsiro da naku arzikin har ku amfani iyayenku hmm. to kin ga daga nan kin ga maganan kuɗi zai zo magana aiki din zai zo maga ke hatta kyau da samari matasa ke duba wai sun fi son faran mace idan namiji fa ya auri mace shi yake mai da ta kyakkyawa shi yake mai da ta mummuna ta yaya hajiya daga lokacin da ya rike ta riko irin wanda ya kamata ai ya kamata a ce ma in dai har matashi ya ansa sunan shi matashi in zai auri mace ya je ya karanta wai ita yar mace yaya ne ake rainanta fatan ta yi kyau yaya ne ake rainanta jikinta sassan jikin gabobin jikinta ya rika tafiya daidai gwargwado yaya ne ake rainon ya mace ta samu natsuwa a cikin rayuwa to idan dai har namiji zai auro mace ya samu mata da natsuwa me ya samu mata da natsuwa abubuwan da take bukata daidai gwargwadon jikin shi yana bata to zai zai samu mata da natsuwa za ta zama mata mutum mai kirki a halayya idan har ya samu mata da natsuwa wajen siyar da ita daidai gwargwadon jikin shi bisa abin da ya mace take bukata to zai samu zai samu mata da kyau a wurin gaɓoɓin jikinta. Saboda kwanciyar hankali? Saboda kwanciyar hankali idan kuma har ya samu mata da kwanciyar hankali wajen shayar da ita kurus da ganyayyaki fatan ta lokacin ma da zai rikide ta zama fara shi ma bai sani ba. Saboda haka ina kira ga matasa su sani cewa wannan tarbiyya da sanin ya kamata shine babban foundation tsakanin mace da namiji ta yanda zai kasance ya mai da ita kyakkyawa daga baya sai kuma janubin 'yan matan. su kuma yan mata daga lokacin da aka ce wani ya zo yana son ki za a ce farkon abin mu da abin da ake tambaya gaskiya da yake da karatun boko ba yayi yawa ba za a ce a wani makaranta yake islamiyya ko allo ilimin shi za a fara tambaya to sannan kuma gidansu Hmm. tun da an san cewa gida babban gida ne masu mutunci su ke sa yayansu a makaranta to amma yanzu shi ma wannan ya juye ba a duba ilimin yaro ba a duba natsuwar shi ba a duba su wane ne abokan shi abin da ya kamata fa a fara dubawa kenan to a'a yanzu sai a duba a ne yazo farkon ma tambaya kenan farkon tambaya kenan a me ya wallahi ya zo ne a wutar akwalan mota <laughs> lalle ya raina ke kaman ki kaman ki ya zo a mota wato ba ajinta bane ba ajinta bane to sannan ko bayan haka kuma sai a ce aikin ne yake yi hmm. da an ce yana aikin banki ko kuma yana aikin abin da sai a ce gaskiya ina miki muna to ba ta samu dan gidan mutunci ne ba ba ta samu mai tarbiyya ne ba ta samu mai addini ne ba ta samu mai babban mota ne kuma mai babban gida kuma yana aiki a wuri kuma zai kai ta shan ice cream kuma yawa kuma zai kai kuma da wannan kwaɗayin da yan mata suka ɗabi'antu da shi yanzu in dai har saurayi ya saka ta a gaban mota ya je ku sha ice cream ku sha boga da sauransu shawarma da sauransu to ya fi gama miki komai alhalin a lokacin da ake soyayya na yana ana buƙatar ku zauna ku fahimci fahimci shi wane ne da ya zo shi wannan dinnan ke kuma ya fahimci ke wace ce wanda na zo wurin ki ku fahimci halin juna a'a sai a lalace akan tsotse-tsotse da tanɗe-tanɗe da kwaɗaye-kwaɗaye ta nan ne ma hankali zai gushe ma ba za a taɓa ganin illan juna ba saboda ana cikin jin daɗi na duniya amma kuwa ana cikin zama da da tsuwa na fahimta na eh, kwanciyar hankali za a fahimci waye da waye za su haɗu su wannan aure Karima kina je jin abin da Hajiya ta faɗa kan maganin yadda ake yin bincike kafin a yi aure. A naki mahangar da me da me ya kamata a ce an sa wa ido. Bincike a cikin aure abu ne mai mahimmanci. domin idan aka rasa binciken shine ake samun matsala yanzu idan ka je kotuna ka ga mata barkatai an yi saki me yasa ba a yi bincike ba saboda lokacin da yaro ya zo nema kamar yadda wa'annan ƴaƴana suka fafada su fa ba su duba abin da ya kamata su duba ba sun bar duk wani abin da ya bar shi na al'ada da na addini duka an bar shi su kawai abin da suke fama su duba kyale-kyale mai ta aje mai ta wannan kamar yadda na yi wani bayani cewa idan mutum ya zo nema sai ya ce shi yana son mace take away wanda iyayenta sun gama mata wannan kin ga shi ba ruwan shi da bincike ne ake nufi da takawai din takawai ita ce wanda iyayenta suka gama wahala da ita suka kai ta makaranta ta gama digiri ta yi digirgir kuma aka sama mata aiki wanda idan ta zo gidan shi kawai shi amfanin zai ci iyayenta sun gama wahala shine suke kira da kawai to komai an riga an hada komai an riga an hada aure ɗaya ire-iren wa'annan suke so ba su tana da tarbiya. ba su tana da addini ba su tana da kama kai a'a wani irin gida ta fito ubanta ko kidnappers ne duniya ta san da zaman shi idan dai har za a bashi ya ah, to shi zai yi alfahari da irin wannan yarinya idan dai zai cimma manufan abin da yake so ya cimma to shi yasa yanzu gaba ɗaya sai muka zubar da al'ada shi yasa kuma ga auren nan muke ta samun tangarɗa a cikin shi wato saboda ba a bincike ba saboda ba a bincike ba ai shi binciken nan yana da kyau a kowane gefe na addini kowane gefen addini yana da kyau a yi bincike nan to duka yanzu sai muka bar shi ko kuma a ce wai ai yarinya ta shekara ashirin da biyar zuwa 30 bata samu miji ba to dan haka in aka tsaya bincike zai gudu to maimakon a tsaya bincike kawai da ya zo sai a ce fito shi kuma kawai yana ganin ma kamar dama an gaji da ita shi ma sai ya fito to wai a cikin gida ne za a je a fahimci halin juna ko a waje ne ya kamata a yi samartaka domin a fahimci halin juna da iyaye suna ba da dama a ce ku je ku yi samartaka ya zo ya ce yana son yana a ce to ku je ku sulhunta kanku ma'anar sulhun nan shine ku je ku yi magana tsakanin kai da ita ku fahimci juna idan kuka fahimci juna sannan sai ku dawo a yi maganar aure to ba a fahimci juna ba ya za a yi a yi maganar aure ba fahimtar juna to yanzu abin da muka wayi kanmu kenan a cikin mun samu ci gaba ci gaba na mai haƙar rijiya da mutum ya zo kawai sai a ce fito saboda in an tsaya wasa zai fasamfe wancan yar gidan wane ya zo ya gudu yar gidan wane ya zo ya gudu don haka shi ma da ya zo ba bincike sai ya gudu kamar yadda malama ta yi magana a da binciken da ake sai a ce yar gidan manyan mutane ne manyan mutane ba ana nufin mai kuɗi ba ne ko mai mota ko wani basarake ba a'a babban mutum shine mai kalma ɗaya wanda idan ya ce eh, dattijon girki wanda in ya ce eh to eh din ne idan kuma ya ce a'a to a'a ne a da idan aka ga yaro yana ma takadarci ko abu to ba za a iya bashi auren yarinya ba hmm. dalili sai a ce ai ta kadari ne amma kuma an aka duba gidansu sai a zo a ce to ba mamaki zai zo ya shiryu hmm. ita ma mata kamar yadda malama ta ce namiji yake daidaita mata to ita ma mata tana daidaita namiji sai a ce a bashi a mai auren kila zai zulhunta ya daidaita amma duk yanzu sai muka bar wa innan duk ba ma duba shi ba shi muke kalla ba an ah, ta binta a da zaki ga ana cewa saboda tsaban bincike sai ki ga ba fulata ne ba zai taba auren wani jinsi ba sai jinsin shi ba ne hmm. saboda mm. mene saboda a tafi daidai a samu daidaito mm. to yanzu duka sai aka bar wannan zaki da an ce gidan mahota ba sa auren yan kaza yan kaza ba sa auren yan gidan mahota yan gidan mm. kaza duka sai aka bar wannan aka bar shi menene ba a bincike in ya zo ma ba a san ma meye ba meye al'adar su meye sana'ar su meye aqidar su duka ba wannan kawai da ya zo dai fito wato binciken shi ne ransa eh binciken shi shine ne ransa amma kamar su ƴaƴanmu da suka yi bayani suka ce su aka ga faran fuska ya ce faran mace komai ya ce to shi ba abin da ya dame shi to kin gani ita kuma yarinya na ta ce idan suka ga babban motar nan da sauransu to idan su suka kasa hanguwa to ya kamata mu iyaye mu rika hanguwa a matsayin mu nawa inda muka fi su shekaru hmm. muka fi su hangen nesa kuma muka fi su tunani domin shi aure ana yin shi ne har abadan abada ba ana yi bane jiki gobe in kin gaji ki dawo jibi ki canja miji hmm. a so ake shi ya kai ta kabari ko ita ta kai shi to in haka ne to dole a zauna a fahimci juna kuma a yi binciken da zai sa a kai wannan matsayin madalla idan kuna biye da mu kallabin da ta bakunci shirin makon da ya gabata ita ce linda umaru wata mace 'yan arewacin najeriya da ta fice a sana'ar da 'yan ƙasar sin aka fi sani da ita a nan amurka ta kuma bayyana wa mata da ke da sha'awar yin sana'a yadda su ma za su kai ga nasara. shawaran da zan bari shine idan ka kama sana'a guda ɗaya wanda ka san cewa yana ɗan biya maka bukata a lokaci kaɗan ka saya akan guda ɗaya in ka saya akan guda ɗaya nan kana bin shi dakin shi kana bin shi a hankali da idan Allah ubangiji za ka samu nasara a ciki damuwan da muke samu shine idan muka zo muka fara ɗan wani ɗan kasuwanci ɗan kaɗan ko mun samu ko ba mu kafa kasuwancin da kyau ba ko ba mu je mun yi takardun da ya kamata kasuwan nan ya kafu da kyau ba muka fara samun wayansu problems daga wurin gwamnati ko kuma daga mutane da suke maka aiki suka ga mutum ya janye the biggest thing shine rijista ka samu takardun da ya kamata akan kasuwancin da kake idan ka tabbatar akan cewa wannan kasuwancin abin da kake yi za ka yi shi ne ka saya akan layi daya rashin sayawa akan layi dayan nan yau in ka fara wannan gobe ka ɗauko wani jibi ka ɗauko wani kafin kankarar shekara ya riga shige da yawa baka gane kan wani ne kake ba sannan kuma ba kasuwan da zaka fara da baki da damuwa duk kasuwancin da kake yi akwai frustration da farko ana kaiwa da hankali ne lokacin lokaci damomin da yake zuwa da farko da kana ɗan gina shi kaɗan yana tafiya sama nan damuwan yan yawa sai ka ga mutum ya sake ya ce ba zai yi ba amma ka tsaya kai da roƙon ubangiji Allah za ka samu nasara kai. Haka yake. To mutanenmu na gida fa kina magana ne a kina nan Amurka. To a gida waɗanne damammaki suke akwai da kike gani ko a nan ko kuma a gida da zai amfani mai sauraro mata da suke kusan sai a ce waɗansu ba su da jari ko kuma suke zaman kashe wando a gida. ni tun da nake gida ko da an ce na Najeriya ne na gani kamar zan yi kasuwanci because tashi wana na tashi da na sai da na sai da yar yau ne na sai da fanke ne na sai da kosai na sai da abubuwa da yawa kofar gidanmu na je university ma na je na sai da nakan je in saro ko in zo sayar a cikin a cikin ɗakin da nake na na fara sai da kayan sayarwa sawa abin da nake son ba da shawara shine ka yi kokari ka gwada abu guda Ba baka gwada ba ka zauna kana ta magana kan cewa kai ba za ka yi ba ka gwada abu guda ɗaya. abu guda ɗaya nan ka fara gwada shi da hankali da hankali za ka samu kanka kayi gaba yanzu kamar su tuya a gida kamar yin su kosai da yin su masa Wai nan kasuwanci da na san cewa mata da yawa za su yi kenan idan ka ɗauki kasuwanci dafa abinci ko kuma na tuya kofin gida da hankali da hankali kafin ka kankara mutane suna da son cin abinci ba yadda za a ce wai a cikin damuwan da ake ciki yanzu aka ba za ci abinci ba za ci abinci ko ya aka yi da za samu za a karya da kosai ko kuma da masa da safe wayannan shi ne kasuwancin da yake da mutum mutum da ko yana cikin yana cikin kawai ne zai yi wayannan kasuwancin because abubuwan da zaka fara da shi ba zai zama abu mai yawa ne ba daga ɗan da kaɗan kana sayawa kana ɗan samun riba kana ɗan karawa kai kafin kankara ka ka dauko ni kasuwan ka sake haɗawa kai To ni na bada gasken cewa mutane in ka ɗauko kasuwanci komin kankantar shi daga karaminsa ne yake girma. Kafin kankanar kowanne mutum a Amerika nan ko a Amerika nan istirin mutane da suke da manyan kasuwanci a Amerika duk duniya ma in ka binciki mutane da sun fara da kaɗan ne. So a kurin nan da zaka zauna a kai guda ɗayan nan ka gwada shi ka ɗauki lokaci kar ka sake sha lokaci kaɗan ka ɗauki lokaci ka sa zuciyanka a kai da roƙon ubangiji Allah zai samu ya taimaka mutane su samu su wani abu kin ga kamar dinki hmm. kin ga dinki dinki abu ne wanda nake ganin yawancin mutane a gidan suka shiga suka samu kansu suna yin dinki ga lokacin sallah ana neman dinki ga lokacin kirsimeti ana ana dinki mutum yayin dinki dinki kan na san koriya aka yi a gida in ka koyi dinki mutane duk mutane za su nemi taimako a wurinka. ka amma sai ya zamanto mutane suna zaben irin kasuwancin da za su yi su suna kamar kasuwanci sai ya to kasuwancin da zai ba su kuɗi da yawa ni na ba da gaske kasuwancin ka fara shi daga karamin sa in ka zauna kana bin shi a hankali ko da da akwai damuwa a ciki ma nan gaba zai zai girma To akwai wata kafa a nan Amurka da kike ganin eh, mutanen mutanenmu a gida mata za su iya amfana da ita da kika ci da ita a cikin wannan sana'a taki ko kuma tsawon shekaru da kika shafe a nan Amurka? Yes, akwai ni a matsayi na kaɗin nan. Na san zan samu mutanen da zan iya samun taimako a gurin su da za mu iya samu mutanen da idan suka fara muna so su zauna kan abin da suke saboda su samu su girma da wannan kasuwanci ne. Mm. To damuwan shi ne wani lokacin ka fara development din mutum ka fara koya mishi abin da ya kamata zai yi rashin kurin nan. Shi ne yake kawo wani lokaci. Ni karan kai na yadda nake yin zaka. ina da matsayin da zan iya sponsor mutane in sa mutane a ɗan karamin kasuwanci da za su fara kawa su samu su girma a ciki amma zai zama to mutumin da yake da kuzarin da zai zauna ne a kai ya ga yadda zai samu ya kai sannan kuma idan kai ka fara da kanka in ka sa yadda nake a nan na da mutane ina da ɗan connection inda nisan san zan yi samu taimako hmm. in na fara gaya mutane akan cewa wayannan mutane fa mutane ke taimakon su a gida ne ina son sa su a makarantar dinki. ko za ka taimaka ka saya ma wani keken dinki. ko kuma ka taimaka ma wani yadda mutumin zamu develop din wani na san za yin wayannan amma sai an samu mutumin da zai sa ran shi zai yi ne to kadara akwai wata da take sauraron mu ko kuma waɗansu mata da suke sauraron wannan shirin da kika kwadaita musu ya ne za su tuntube ki in suna da sha'awa za su tuntuba na ina da number waya na suna na Linda ne Linda Barnabas ne suna na dama amma yanzu suna na Linda Umaru ban san ko zan yi ba su numba na su kira ni ko kuma dai za su contacting din Voice of America su tambayi information a wurin su ba zan ba da information ne akan make it public. Ah, okay to to kenan to abin da yake nan shine kin ba mu daman cewa duk wanda yake da sai tuntuɓi wannan shiri na kallabi domin waɗannan maki da muke nema da muke bayyanawa kullum. da ke nan da mata da dama ba su san da su ba mun gode domin wannan tayi da kika yi mana kwaɗaita mana da fatan mata za su samu su shigo shirin domin samun amfani. In Allah yadda kofan Allah zai buɗu da za mu samu taimakawa da za mu yi taimakawa. Linda Umaru kallabin shirin a wannan mako. Uwar gida ga dama ta samu idan kina da sha'awar fara sana'a kada ki bari a barki baya. Ke ma za ki iya shiga shirin idan kina da sha'awar ba da gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata gani nan na sake dawowa da sako game da mata, domin na yi bincike sosai, na yi tankaɗe da rairaya sosai, na kuma gane da cewa mata suna kokari, a gaskiya wanda bai martaba mata ba yana da damuwa a rayuwansa. Shi ya sana martaba suna girmama suna ɗaukaka ku mata, Allah ya sa muku albarka. idan baba ya je daga sannan gida ba abinci, za ka gan mama tana fama ta ciyar da ‘ya'yan nan. Ka gan tana sintiri a kan hanya abin tausayi idan ‘ya'yanta ba su ci ba, hankalin ta san ba zai kwanta ba. Shi ya sana ba ku suna buldoza na aikin gida, shi ya sana ba ku suna katafila na aikin gida, shi ya sana ba ku suna kwamfuta na aikin gida. ni alherin Allah na kira ku na ce buldoza. Mata na na aikin Mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza. Mata na ba ku na buldoza. godiya ga wakiliyarmu Binta Ibrahim da kuma dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.